ga lami lami tana yawan ta dariya ne ni ta haska za su za a yi kun tsaya a nan za mu tafi ni da wannan dan ne a can kai fa ka san kowa shi bane ba ba gasa mm. ina so kaga nan kuri ko kaga nan ba akwai yara da suke muzuga wannan farya bu suna sha za ka ga mutum ya sha sha sha bakin sa kamar salansa fu fu fu muna tuna nan kai dan ji mai can idan mun je mun same su wasu su fita nan wasu su fita nan gure sai mu musu kawanya sai mu kama su mu bi ma mun ishin su fito lafiya oga fito lafiya oga oga kaga wannan yaro ko wannan yaro an je kalan bal ko an yi dare <coughs> Ah, Mala. Mala. No. From where this night? From where? Daga ina kike ne? Da wannan dare haka daga ina ne? What is it run this this night? Eh? From where? To. From where? Duk kun matse min haƙarƙari na. Na attacking. na na takin na takin to it's police officer attacking police officer to attacking give me back give me back yo yo give me back sauke ta a hankali amma dai a matsayin ku na jami'an tsaro ya da aka ganni ai a tambayan waye ni kuma daga ina nake ko who are you from where na'am who are you from where to ya cikin taimakon Allah ni bako ne yes from where to ni yes ni daga maiduguri ne ah! ah! shigowa ta kenan mm. mun zo aiki za mu daga nan zuwa in gari ya waye eh, za mu shiga aikin da rami ah. wai waye ogan ne a na na oga oga kwam yana kudu yana kudu yana oga yana kudu yana kudu a kudu kudu yana kudu yana haka wannan wannan wannan yan sandan ba su ce gaskiya ba Allah ke Bari in ƙarasa masa Su waye nan? Waye ya ina ta ina oh, oh. oh. eh. gani ko gani oga gani jin aikin nan alhamdulillah abin aka samu an samu abin mun samu mu dai za mu yi ritaya yawa uga za mu yi ritaya me yasa bi irin ritaya uga to ubana ne shugaban kasa Oga, oga hmm? wannan. A'a, to kuma dan kun ga wani abu ran kai daɗe me abin cewa za ka ajiye aiki. In ka ajiye aiki ni na shiga uku. Saboda me? Saboda bani da me sa min le. Saboda ciki ne muka fito? Ni yaron ka ne. Ha? To kuma yanka ce ba zan ajiye aiki ba. A ba za ka ajiye ba ran kai daɗe gaskiya. Abin da eh, za a yi. Mm. Sa. Mm. Da rani da kai za mu cire kaf. Gobe. Za mu cire bel. Gobe. enforceable kenan enforceable to me izafi haka ha ha to me amfanin aikin ah, fansho fansho fansho hadda karatu ti ake ba wa wannan bai da hankali a gidan ku ai a gidan mu ba dan sanda sai ni kadai ka zama banza to kai kana zaka mutu abun ne ka kai zaka mutu kana kuma cikin bauta a kasa za za abun ne ka a eh, eh, eh, za ku ritaya wannan aikin kasa muke yi wa fa kasar me take maka sa wannan ba shi da hankali ina jin sai ka zo